to yara da suke haddan alkur'ani yana faranta min rai kamar yadda na maka bayani to abin da yake bata mun rai shine idan yaro ya je gida yayi ƙarya ya ce kaza ga iyayensa iyaye su zauna akan maganar ɗansu shine mai gaskiya kai baka da gaskiya ainihin sunan shine muhammad kabir shek abubakar musa yaya. an haife ni a wannan gari mai albarka garin maiduguri kuma a cikin wannan gida da muke zaune kuma a wannan anguwa ranar 15 ga watan 5 1972 miladiya kenan to a nan gidan aka haife ni a nan na fara karatu a gaban mahaifina kuma a gaban na da ci alkur'ani mai girma na yi sauka ta ɗaya ta biyu ta uku da yaddar Allah da kuma sauran littattafai ga baki ɗaya na fiƙihu tun daga ƙawa'idi har muktasar da yaddar Allah kuma a gabansa ne sauran karatuttuka ga baki ɗaya na luga tun daga alburda har can sama da muka tafi su daliya ibnu duraidu ashariya wuturiya da dai sauransu alhamdulillah allah ka saka wa malam da alkhairi kazalika bangaren fikihu daidai abin da nahu daidai gwargwado shi ma mun karanta abin da Allah ya samu karanta to daidai sauran sannan kuma sai uwa uba tafsiri na alkur'ani wanda na karance shi a wajen malam tare da dukkan sauran ɗalibai wannan an yi sauƙoƙi da dama a wannan makaranta mai albarka wannan makaranta ce mai ɗimbin tarihi wanda duk wanda ya zauna a garin nan shekara da shekaru ya san tarihin wannan makaranta to bayan nan kuma malam ya tura ni can friskum kafin nan a nan garin ina da maluma da dama wanda ya haɗa da su irin su malam amadu mai bakin ƙarfi ya rasu allah masa gafara wani su shak alanama malam haƙa ibrahim shi ma ya rasu malami ne na alkur'ani shi ma Allah ya masa gafara gaje friskom wajen tsangayar malam Adamu mai buzun kwami sananne ne a garin friskom shi ma ya rasu Allah ya masa gafara na zauna a nan wata anguwa mai suna a kusan baidu to kullum dai a nan muke zama akwai malam idi sheke wanda rasu mu zo nan tsangaya kuma mai karatu bayan nan kuma na zo daga nan alhamdulillah sai na shiga haya islamic na garin bayan na gama kuma na wuce alkalami nan ma na kara karatu har na diploma a nan daga nan kuma sai na wuce na university na maiduguri na karanta islamic a na karanci islamic studies a nan maiduguri na gama a 2005 insha Allah to dab da gamawa na tun da ni yaro ne sun karo dawa nan mafoni <laughs> na kara yin karatu a wajen wani principal mai suna daushe ya rasu shi ma Allah ya masa gafara to na samu shahada na neko da bayek sannan kuma sai na ci gaba da postgraduate diploma a nan sakashin ibrahim college to shi ma bayan na gama kuma a halin yanzu ina ƙara tuna na masas insha Allah gaskiya kusan ah, a cikin alkur'ani kusan zan ce Allah cikin rahamarsa kusan ban samu surar da ta ban wahala yadda har zan faɗe ta ba gaskiya cikin yadda Allah kusan surori da dama sun zo mun cikin sauƙi na alkur'ani dan wani lokaci akwai lokacin da nake rubutu ma sau biyu a rana daya na yi wannan lokacin dan yi rubutu sau biyu a rana daya na yi da karatun safe a ce na je na wanke na zo a ƙara min darasu da la'asar na ƙara yin rubutu kafin magariba Allah da rahama eh, Sana'a da ce da dare kuma za mu zauna ne tilawa to ba zan ce ga wata sura ainihin da ta abun nan ina ba sai dai tun ina karami ba zan taɓa manta kuliya ayu halka shiru da ba <laughs> shi ne abin da zai iya tunawa mun yi karatu lokacin a gaban malam lokacin la a'budu mata ta a'budu wala antum abiduna <laughs> ma wannan na dan tuna zama ba kada kada Allahu akbar wato gaskiya cikin alqur'ani kamar yadda ka faɗa babu surar da ba ta da daɗi a wajena amma lokacin da na zo soto yusuf ina jin daɗin karanta ta musamman ma suratu uh, hud kenan wajen tun daga kusan baya kaɗan uh, wajen wa ila madina a kamun shu'aiba to wa ma min dabbatin inda na ji daɗin ta to amma da nazo yusuf sai kawai sai nake kallon abin kamar a gaba gabana ma abin yake faruwa da sauransu saboda daɗin alkur'ani da sauransu wannan haka yake galibi tambayoyin da mutane suka fi yawan yi shine akan saki na aure aure ya samu matsala ya za a yi a gyara ya kaza yake kaza raina ya ɓaci na yi saki ya hukuncin sakin nan yake ɗaya ne ko biyu ko uku wani zai zo ce na sake ki saki uku ba sai a tambaye shi sai ce raina ne ɓaci wani kuma sai zo ce shi ba haka yake nufi ba amma ya furta amma sai ce ba haka yake nufi ba a ta kai goro ana kai mari a munan <laughs> nan gida ne na alkur'ani kamar yadda ka sani kuma gari ne mai dimbin tarihi garin shehu garbai gari na haddan alkur'ani kuma akwai asirarrukan gaskiya amma sirruka babu kamar alkur'ani duk wani sirri yana cikin alkur'ani tunda malamai suka ce jami'ul ilmi fil qur'ani lakin taqasara anhu afhamur rijali dukan ilimi yana cikin alkur'ani sai dai fahimtar mazaje ne ta kasa gane abu kaza shine kaza abu kaza shine kaza amma ilimi ga baki daya da asiri me kake nema mulki ne lafiya ne haifuwa ne aure ne karatu ne me kake so duk ayoyin suna cikin alkur'ani a dunkule za ga za a baka ayoyi na idan kana neman ilimi misali a gaya maka kamar walladina yumassikuna bil kitabi wa qamu salata inna la nudhi'u ajal muslimin kaga wannan qur'ani ne sai sanan qur'ani ka falatan sa kaga wannan qur'ani ne wace ka je ka rubuta sabbi ko ka tofa a cikin ruwa kafa kaza kaga alqur'ani ne so eh, inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'na tabi qur'ana thumma inna alaina bayana kaga qur'ani ne duka wannan to wannan nau'in qur'ani kenan da ire-iren su manyan malamai in sun ji sun san eh, abun da dan karamin almajiri yake rufi to haka kazalika kuma na neman tsari kaga irin su ayatul kursi bakara eh, suratul tauba bara kenan ire-iren su kaga duka wannan surori ne da ayoyi su ma suna nan birjik a cikin alkur'ani na neman tsari da wannan lallai tabbas akwai su to gaskiya abin da ya faru na farin ciki abin da kusan ba zan ta mantawa da shi ba farkon lokacin da na samu haddan alkur'ani ba da jimawa ba allah cikin rahamarsa sai muka samu tafiya aikin hajji ni da mahaifina to wani abin ya faranta mun rai na gani ga mahaifina mun tafi aikin haji tare komai muna yi tare wanda abin har gobe in na kara in na ƙara koma maka duk inda muka je da shi lokaci galibi sai na zubar da hawaye a wannan wajen kuma na tsaya na yi musu addu'o'i da mahaifin da mahaifiyar sai kuma ran da aka ce na samu haddan alkur'ani na ganni a cikin sauran tawaga na yan uwa na almajirai to wannan abu ne wanda gaskiya eh, nake tuna shi a koda wani lokaci nake yi wa Allah godiya akan wannan ni'ima da yi mu to gaskiya abun bakin ciki da ba zan manta ba kusan to Allah ka yafe mu daga Allah ne wannan shine kusan rasuwar mahaifina gaskiya sun malam ya giri zani fiye da komai gaskiya babban abin da yake sa ni farin ciki a cikin al'umma daga al'umma suna samun ci gaba daga al'umma suna fahimtar addini na musulunci kuma ya zama cewa babu hasada a cikin rayuwa babu kyashi ana zaune yan uwantaka na gaskiya ya zama kowa yana kauna dan uwansa yana son wannan ya taimaka wannan wannan ya taimaka wannan wannan ya ga wannan ya tashi wannan ma ya ga wannan ya tashi wannan ya iya wannan ya koya wannan ya zama kaza wannan a cikin al'umma wannan abun yana faranta min rai dan a koda wani lokaci duk mutumin da yake neman aiki in na san zan iya kai shi wajen da zai samu aiki ko na kai sibinsa sa to a yanzu maganan da nake maka ina da abin da mutane to kullun a cikin irin wayan abubuwan nake dan daga mun nan ya samu ya samu ya samu dan talauci ya ja ba a cikin al'umma kuma kowa ya fahimci addinin sa yana kuma kan karatu to wannan ba kaman wannan yana faranta mu rai kwarai da gaske abin da ke bakanta mun rai muna da makaranta muna da makaranta al-markazul islami li tahfizul qur'an wa dirasatil islamiyya da yanzu haka yara suke karatu kuma ake haddan alkur'ani to yara da suke haddan alkur'ani yana faranta min rai kamar yadda na maka bayani to abin da yake bata min rai shine idan yaro ya je gida yayi ƙarya ya ce kaza ga iyayensa iyaye sai su zauna akan maganar ɗansu shine mai gaskiya kai baka da gaskiya duk alherin da kai wa yaro na shekara da shekaru ya hada shi izu goma ishirin talatin arba'in hamsin da sai ga sai an manta da shi to sai nake ga iyaye ya kamata a ce a matsayin su na manya sun yi aiki da iliminsu da tunaninsu da hankalin da Allah ya ba su su zo su yi su tambaya me yake faruwa <laughs> Allah akbar ta bangaren abinci <laughs> wato kusan gaskiya ni zan ce na fi son tuyon samun bita gaskiya da kamar miyar kuka ko kubewa to ban da shi kuma irin abinci mara nauyi ba kamar kamar dankalin turawa haka da dai dan sauran abubuwan da ba a rasa irin na almajis ce haka <laughs> alhamdulillah akwai iyali <laughs> ina da iyali yanzu haka ina da mace ɗaya da kuma yara guda takwas insha Allah babban burina a rayuwar duniya suna ke na yi karatu ba kankani ba ina so na samu tallafi na na je kasashen duniya na yi karatu na samu scholarship na zama daga ɗaya daga cikin eh, gaskiya malamai na duniya ga baki ɗaya wanda zan yi da'awa dan Allah kuma na gana ta addinin musulunci dan Allah in kuma na ga a sanadina miliyoyi ko biliyoyin mutane sun fanci addini kuma sun karbi addinin hannu biyu kuma mun tafi a kai mun mutu a kai.